Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na ƙasa a wannan mako ya sauka a jihar Agadez da ke yankin arewacin jamhuriyar Nijar, inda su suka rungumi sana'o'in hannu da nufin samun abin rufin asiri. Baƙon shirin wanda Allah ya jarabce shi da tawaya a kafa ya shahara a ƙirar azurfa da sauran ƙarafan kyalkyali. Lamarin da ke bashi damar zuwa ƙasashen waje lokaci zuwa lokaci domin baje koli. Bare, barku da shi a kashi na farko na tantaunawarsa da wakilin muryar amurka hamid mahmud ni sunana ugomar Ahmadu yana aikin kira. Malam ugomar Ahmadu gashi kana aikin kira za mu so mu san ya ka fara wannan aikin na kira. Wannan aiki na fara shi da na taso dai alal misali yau akalla kalla shekara shidda ko bakwai za na ce muku za fara wannan aiki. to gashi kana na kasashe ya aka yi ka zaɓi sana'ar kira a matsayin kana na kasashe. eh na zaɓi wannan aiki ne ga lokacin da na taso tunda taye-taye gare ni bayi dole aiki na zaune ne zani ne na koyi aikin kira kuma alhamdulillah cikin shi ne yau nike ci nike sha nike rufa ma Allah ke rufa mana asiri. Kamar wani irin amfani ne ka samu a cikin sana'ar kirar ga ka kana da kasashe. Mm, eh, bon alherin dai da zani kwatanta maka na samu na samu abubuwa da yawa wanda da Allah da ikon shi cikin aikin ne kamar su dabbobi su gidawan gama duka cikin aikin kira ne na same shi cikin shi kuma muke ci muke sha aure ma cikin shi ne aure yau alhamdulillah na yi arme ina da ɗa biyu duka cikin aikin ne kuma alhamdulillah muna samu muna ci muna sha a matsayinka na kasashiya ake kake gudanar da ita wannan sana'ar ta kere-kere da yanzu haka ake ganin kama kana yi eh ita wannan sana'a ga lokacin da na fara ta ina hawa velo ina hau velo ina kai talla sannu sannu har mutane yau suka san inda nike wani yana buƙatar wani aiki ma wani za a kwatanta mai wajen wani tunda ina zaune ni wasu ma ban san su ba sai a ce a'a wane ya ce in zo wajenka ina buƙatar kaza yau kaga kamar su zobe su aikin gana azurfa su gurmat wagga duka dai aika wanda alhamdulillah kuma ina yin su da yawa ila adadin ana ɗaukar su ana tayya ana saida su ƙasashe haka tunda wasu suna zowa in ba su su kamar sari wasu kuma suna zowa mai sayan ɗaya biyu uku suna gani to alhamdulillah da zamani ya zo kuma ta salula gama ina gani ana dora su to kashi ta yadda muke gabatar da shi menene ya baka kwarin gwiwar wannan sana'ar ta kere-kere saboda yau abin aka ce maka halitta Allah ya ta babu kafa ko hannu ina ganin da yawa irin mu kamar suna yawan barace-barace kuma wannan barace-baracen da suke kamar suna tona ma kansu asiri ne wasu kuma ba su da halin ne shi yasa na zaɓi wannan sana'a sannu sannu nake yin ta har Allah ubangiji ya taimake ni ya gana kure na kure sannan na fito kuma ina yin ta mutane suka shaida yau in Allah ma ta halitta in kana da ɗan hali ko baka da hali ita bara ka san yadda take yau kake zowa ka nemo taimako wajen wani gobe ma in ka komo zagin ka ne zai to ni shi yasa na gani saboda yanzu akwai guragu da yawa na kasassu haka kana ganin su suna te suna barace barace wasu hanya suna fuskantar walakanci da cin zarafi haka to ni kaga shi yasa na ɗauki kira ga saboda na gani da yawa iri na ma kuma suna yin ta kamar wani nasarori ne ka samu a cikin wannan sana'ar taka ta kere-kere na samu alherai da yawa cikin kira saboda yau ina ganin kira ta yadda na ce maka ina ganin ta cikin salula ana tallata ta ko ina na ta yi kasashe ƙasa biyu ina iya gama kamar su faransha ma haka na je can na je kasha algeria ita ma kuma ina tunanin gaba ma a kire ni wani wuri za ni tayya kuma dai allah ya yarda za ni kai kaya kuma a gani kamar duk ƙira ce ta sa haka nan kana kasashe ya aka yi ka samu wannan jarin na kere-kere a matsayin ka na nakasashe da na zaɓi wannan aiki ba wai kai tsaye ba ne ba na sa kaina sai da na yi biya akwai wani mai gida na Allah ya mai cikawa yanzu Wurin shi na fara kallo har ya kai ya ga ina iya yana saki na ina yi sannu sannu ina samu a zo a kawo mana abu babu kuɗi sai in kama kuɗin mutum in ta in sai in zo in me dan abin da za na samu dan kaɗan na ne sai in sa mai albarka ba hana in na same shi in taushe zuciyata in ta in so kayan aiki in zo in kera ina zamani. har ya kai ni da kaina na samu na buɗe wurina na wani kaina yau alhamdulillahi ka gani ta da arman da kake ga ana yawan yi a nan cikin garin nan amaran ni ke musu aiki To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantonawa. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa gomar Ahmudu da wakilin muryar Amurka a Agades Ahmed Mahmud. Ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ba za ta sawa ba, mai ta shi ilimi.